الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne kafin baci daga karatun littafin alkawaidu larba ya shekul imam muhammad ibn abdulwahab rahimahullah ta'ala ina na safo gobe guni ko? Hmm, a cikin hmm. ya may 2017 kalenda miladiya ya ci gaba da karatun ya littafin alkawar larba wucin ba na yi ba ni na yi ne ga hanyar gwari ni na wannan tare kila ce labarin zai ji kafin shi na tuyo hmm? ha? to man na jife wi ka na to ga ga aja to bane ji na tun ga makanta bu ji makanta kashi ga masallaci wi jo wi masallaci kazan kashi ina ta to ko mu ga ci litafi hadisi ne zanu ci ga goto riwaya ba nun ga goto riwaya nun ga ji kazan boyo kashi mun ya ci ga ji wa mhm kuma tun ga le ka kawai ka litafi kawai da arba'a nan ade ka to ji da bukata ni ndo ci bida ndo ci ni na

da gaji katun wallahu ala abidan gayi ilam arshadaka allah li ta'ati bi ge so kuwo ba lo milatu an al hanifiya ta kede ne ala hanifiya ne gaji millata ibrahim ko annabi ibrahim an ta'budu allah wahdahu wajibu ta so ko buji mukhlisan lahu din wallahi mo tazu jadi ya so ko kama qala ta'ala kin so ko latu ne ga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni jali ta yaji ni be za an ji jan sai bu a jibu ta yani man ga so kuwo ba lo mi latu e bo den go be ga ni da to agun hmm. ade hidayatul amma ko hmm. amma dai hidayatul irshad amma dai hidayatul tawfiq hmm. amma dai hidayatul ila jannati wan nar hidayatul amma ngai allazi ata kullu shay'in khalqahu thumma hada Allah ya tuyo nan wa ali ta ndoro mu ba nan èyí gágun bà kọ́ nínú mo tún ẹtí wúbà dàṣẹ́ yẹn kọ́ dẹ̀ ádì ti ya ẹjì gá ìbòbò ẹ̀yìn tún ẹtí wúbà gan ẹ̀yìn ẹ̀yìn tí wọ́n ní kí ọ ebe tọ́dọ̀ bàjì yẹn náà zàndóró gáàdì fẹ́ǹdì títà tún mí náà na guru la defend ti ta chun na tu kun pakun go ti na hazu mu la defend ti ta chun na kan yi na yi hazun wo ngo la di kyo ngo la defend ti ta chun na yi ka ganga ni biye gwana so ko ju ngo la di kyo ngo la defend ti ta chun na ka gbonu de ngo la defend ti ta chun ne pa tan wa ga fi karkashin al hidayatul amma o ka dali ta fe ibn qayyim na yi gan mifta na yi gan a shifa'ul alili fi masailil qada'i wal qadari wal hikmati wa ita fi ne mu kan ga fi ne ga jo a cikin ci masalin kaddara shifa'ul alili yo ko idayatul idayatul irshad ajin bayani a wani sokoi wannan sokoi wannan agwa sun tawhidi da shirka lugwa agwa sun musulunci a kafirci lugwa agwa sun imani a munafinci lugwa agwa sun tukirki a atun da lugwa ko ẹgbẹ̀ tazu ganbi ji da tujimi ajin na idan na filo tujimi na idan na kiya gani doyi ngole ajin bayanin na wai mutu hidayat tun ya ali rishadu hmm. na kala tari ila siratin mustaqim wa wuza ji gwaba da ko en goro ale ganna na annaba shi da man shi da sauran su yace aji bayani a zajo a ti dai hidayatu at tawfiq ba ngole ba wuyen wala ji dace wala no pe ne igoro ne hmm. kin na soyo ya gwaso ko budan mm. layi na kalata bi a ababta sani ga ba wani wu ba walakin Allah ya hadi man ya sha sani ga ba so ko ne man so ko wu ba kuyo ko da eh dawuta wuta hidayatu ye ni cigan ji zuku hidayatu na jannati wa nar a wuza gwa ba le ko e mina ko e mi ali jannu ga ifaduhum ila siratu jami wa ba le ko e mina jahim wale na ji faruwa jire fo kitibo e fo yan alkiyani wale ga sa mu yi da to ga dono amma wale ga da to no ba ba bun no na mun diga ilam arshadaka allah li ta'atihi mm. hidayatu yi kitchen ba wadono hidayatu tawfik tawfik ma so ku wo ba wo la no tu ene igboro no wo e bo ne ye ji dan bo ne kan za mi la tu gboro na ki yo ni ne ne kan za mi la tu gboro no shuwa shubuwa wani laye zagi famar lazi na fi kulu bihim zai gun tsane fifa ya dai maguna fayar tabi una ma ta sha baha minu lamitu ya na mu ta sha biyu shi na ko ittiga alfitnati ittiga tawili wa ma alamu tawilahu illa allah number 2 mini ne laza gi no etu egbon alhawa fa lam yastajibu laka kaga agwa ya fa lam anna ma yattabi'una ahawa ahun doge tuye ma ngai lamitu nini ne laza gina wa fiodo to ba za dede e za dede jiji yo so doge za dede ayo aga ka won doro we jigangani biyo ko be jankali a dede bo an ga kuko fy kiya kiya da ga zugu wata fe tira bombe so ko kila mi kaza ka dale ya mace buna ni diga rajulu ala din khalili fali yanzur ahadukum man yukhalil e da ga mi to adi ne mo so yo zu tune zu eli kiyo mo so yo ni ne ne contribute into gigina tasubanci ebe da ta'asubiya man yando na mayani ga ganin ya alamituwa yanzu na kungiya ga ganin ya alamituwa yanzu na tarika ga ganin ya a. alalima ne wabe musulmi na ba na ba ga ci na wala ne otu zane ga gunun gunun ne ga ba wurin so ko betu ci ga dun na otu wuji dede be man yawa wuji dede man ya wuji dede be tarika ya wuji dede be tarika ya wuji dede be kungiya wuji dede be kungiya ya wuji kabila wuji kabila ya ngai wa kunu ma a sadiqin ya fa wani bai zayin gaskiya shi galibi da gingi in the name of dannin da kun da kun yi sai jo ima ziki an a lugwa ka a soki ga gaskiya na dinne shi bibin amma ga da kila ya lugwa ina waje na ba na ka kazalika ya na ina waje na ba na laha abidina ma balil kurunil ula kazalika kiyo kazalika ya faluna wajen na alayi ali sun da kun da wani a ci a caji abu on his own wa ngon so ga adina ne muhammadu gaskiya ro amma gbogbo ga amma no lawe an suku ya ga obi ya koyo nda ko wi abdul baba won be nda ko abdul mutalib ya nga malu cha fita bu ta subanci yon unje ndo chali ko ji gani ko wata mini ne ke giza nan ifi ciye gojile ifi ciye gojile wa dike wa giza ego kiyo wa wayar da ya zawan gishi gama la ne biga la yanna anna a duk muhaibatan nafi an ya kula bi hakkin iza alimahu ga lugwa e doye zawan gishi wa kan gaskiya ta ga ne gaskiya ina mu mushriki ji wa e rayu da ta can mu ga da ba won so on his own shi ne zaka zan ba ki a bai mu mudu dubure mun ga testify ya ga gaskiya ba ni mu mudu ta ko laji ganewa ji sai mushrikin wuci aga da shi can ba ji wuce ba za su ku aga mi sun fuwa shi bane a taga nan mu mu da dide nga malla ce ci ci gangan inna ma yazukum bi wahidatin an takumu lillahi masna wa furada sun bata tafakkaru ma bi sahibikum min jinna a to ga ni bi je ta ga bi ga one on one zan do madan bwa ga bayan jawo ga ndo bi jiwa amma ga a ku yi ganji zugun e a tun e deje ne ji zan ka a ga kiyo a ga da biwo ko laji wa to she yusufi dambu nan wa a ga eh kaza ka yi so kai gaskiya eh kaza ne maza ba je nan jiki an mun ji dai dia amma ya ce na bwa ni ma ma lugwa wadi abi ga ku yi ganji a sai ga lanci lanci na jale ban a ce ga yi e zai dambo wa ga guga yin wan owo ce da kaza ka ne ba so kai ba so ko sun na ni wa ga ngawa jini ga wa ngba zufu jaje ube na solate ne kadon waga kiyo waga ngba kanzon waga ngba su e kwata police kwata lawyer kwata likali kwata kafira yo waga ngba kanzon kanzon waga ngba zakada ne da bu bi zufu kafiri waga no juji bori waga ji bori bori kiyo bori ju ga ni ji ji ma in ga da shi ba ni za ka lawi lashe ya fi ni in ga da gun bai jama'an ya ci shi gani su gai na ma ku ga ka to koyi e, eh yiri nan nan waje kiyo wai gbe zai boni ya ridan za wangi da fit ka shiga wai wazo wai lai daga ji kiyo wani lashe da kallahu li to a ci ne lutuwa ko la ji ganewa mm. ah ke dai ne alhanifiya ne ga milla annabi ibrahim ga mai wajibu ta sa ko bugi bai ikhlasu yo annabi ibrahim zai ya ci annabi ibrahim masa yi soku yo wata kaza allah ibrahim khalila sai ce annabi ibrahim dai ya mace annabi ibrahim nga tuka ba wai ne rufa ibrahim alqawaida min albayti annabi ibrahim wa ka su da fiti annabi ibrahim nga sokwa gun yi zaju biajo وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق النبي إبراهيم عليه السلام nga yin dakwai anabi ibrahim nga mala na nga yin dakwai muhammadu amin nga mala na amaji anabi na anabi gan wulidi liya laila walad amagi a suwa shi fasan mai tuhu ismi akin ibrahim kuma wuyu tu suna na wula ne suna yin dakwai ne anibi ibrahim ne ko so wale gan matsaya ani ibrahim nga yi zane ke yahudi to nasara to musulmi fata yi debo ya nan nga mala to yi maka ne to mushriki ne wa ani ibrahim waga da ta ce juja da abraham yi fi wani kuma ga ke da ta ce mishan yi a da ke a da abraham yi fi wo kuma ga ke da ta ce musulmi yi a da ibrahim da bai kam to debo da ibrahim ba shi kenan ba a eh eh wale gan yan na kewa ga wuga wanda wani hmm? matan ne ibrahim gangani ne daraji ne a ibrahim daraji ne daraja ci ya a ibrahim ga a gayu sayo wata jiwu millata ibrahim hanifa ya mutu ya koyan annabi ibrahim ta buga a ibrahim alaikum salam da mini wulu mini na ar da mini mini tuci wuci kowace kowace kowace إذا أخذنا ميثاقهم ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أن إبراهيم بفاميلي وجي مصر قاسا إن الله صفى آدم وتشعر إبراهيم ونوح أنت عن ابن نوح وعلى إبراهيم تزمي عن إبراهيم جي وعلى إبراهيم تزمي عن إبراهيم جي على الآلة ميثاقيا أن إذا قاسا أن إبراهيم عليه السلام واتو nga yi ci shi ya zai je ji da wani an anabi ibrahim nga ga so ko gambe shirke be jama'a mi yo wa ni wa baniya an na al asnam al umma na wace gaijo ne amma amma duk nga an kiyami ne aluma guba aluma ya banu isra'ila ji gangani da aluma yin rijin ta hannun muhammadu ji zagu ba ba aluman nan daga a ne ibrahim ba ta yau alume ya muhammadu shi turu ziyo annabi ismail alume ya bani isra'ila ma turu annabi ishaq ko ale gan daraja annabi ibrahim wujji titanja nga mala tuci ne je fala gani za uba annabi muhammadu ne ga annabi ibrahim inna la takhazani qalilan kama takhaza ibrahima qalila Allah Allah samu dace ga wa gaɗi ga soko jalita wai za a rafta gaɗi wa annan laki da Allah halaka kali ibadai shi soko jalita waje jin bo ibada wa yuna fa'alam annal ibada ta lati sama ibada illa ma tauhid go ga eh ibada ga ibada sai famba bai tauhidi ko kama anna salata la ma salatan illa ma tahara ke mine eh, yi salla ga salla sai bi lilinan sallah ga wani sallah ga jalula na sallu gaje tọ́nà hmm? mú dẹnu rájà lánà sókún tẹ̀wọ́n sókún lásán lásán ti rájẹ náà wọ́n pẹ́ gan wọ́n sálà báàbù àlà báàbù tẹ̀ mọ́mọ́ ìmọ̀ ẹ̀jìn àwọn ọmọdé náà rájù náà sálà àjẹ́ káwọn àjà sálà àjà kó rájù wọ́n di sálà báàbù àlùlá wọ́n sálà báàbù tẹ̀ mọ́mọ́ ńgbà sálà sàn náà rájẹ́ wọ́n àjà. ẹ̀dà jí sálà ń jí bóòrù ń dangwa ń jí jẹ́pàtà ń dangwa ńlá sálà là náà ayé sálà là náà jà kó ńlọ́tọ̀ á tì gàgà ìbáadà wọn àtàzọ́ àtẹ́yìbẹ̀ wọ́n máa mọ̀ náà máa ń nínú dukiya na mushriki wune na gwanin illa aji kafirci gangani da ci annabi sallallahu alaihi wa sallam a yi annabi ga ko ya ce ibnu jada'an wadana a ga ibnu jada'an fe guni mu fe ji kazan mu fe taraya mu fe di sadaka mu fe lutu wangi wangi ji annabi ga inna lam yakun rabbi a khati'ati yau maji ma'ana kun da la ilaha illa allah ya tun ki nun na wa jun amfaniya e ga ji kiyo e ga zo ani wani a shi ga ki ga sallah to azun to zakat to aji to sadaka ko to taimako jin to yan yi gunto furo jibe tu gudu te kan yadda ne da to wa zai jin to to ba wula wuza ba za ki rogan na fatan wajin amfani a sau ga ibe tauhidi a shan waji wajibi a wo waili me ki tauhidi wucin ki ki ki tauhidi wucin faiza da khala shirku fil ibadati fasadat shirka ga ga da ibadan wilani kala hadasi za da kala fito harati. ke shi kanan ga ga dalili wani ko? zan fa'iza a rafta da ke gaɓi an na shirka ki da shirka iza khalatal ibadata afsadaha in ga yi ke babu ibada wa lumi wa habata lamala umalatun biya wa sara sahibu min al khalidin fi nar ba na mai junan ga fe da zanun ga lona wa tiya na wa tiya na arabta wa yo anna hamma ma alayka kide na bide muhimmanci ga wuce ta cewa bonan ngai ma'rifatu zalika waje kiyo kiyo eh, eh wode ɗaya ki shirka wuce bu wode ya gani buyi wace wake wode ɗaya tauhidi ne bu lagosu ya shirka ga yi zalunci na ga zalunci na inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci wuci kuyo shirka ma wala ya tuza biya walau ashraku ya e daga la fato ya ci baci la habita anhum ma kanu ya'malun wala ya tune daga lwana wala ugiya la in ashrakta waga ya lafa ta ya ci baci la ya batan na amalu kawai da takunan na minal khasirin in goyo tuyo magata da mi zai jaji asara nan ko ji gane ko shi e eh, za mu gashi shi mutum ji shirka ci mai nan so ya ci ba ci waje a bile ga na ya tuna wa lona wa jin amfani wa kadimna ila ma amilu min amalin ngo tuna wa lona wajen annawa ba an mansura gularun baya Allah kiyaye mu e eh, za mu gashi shi mutum ke ji shirka mutum nan so ya ci ba ci egwa ji ajiza na amfani fa alkiyamiya sai shiga wa matan fa'ugun shafa'atu shafi'i ya e gwata yin e veje e ta gwanan wajin amfani efoyin alkiyamiya wale ga wa shirka fazarhu ko fa shirkun zahirun zal qismu laysa biqabil al-ghufrani ibn qayyim litati al Yato, gayya baya shirka especially shirka wuci ko ebo da shirka wuci ko fa akwai fabita da gaje juna ya ibada ya du'a alkhawfu arraja'u arragabatu arrabatu al'izabatu alkhudu'u alkhushu'u as-salatu as-siyamu az-zakatu alhajju as-sayu az-zabhu an-naharu at-tawafu al-ikhbatu bata ibada na shi ma yuhibbullah wa yarda ina so ko wa ga da jibe yi min al aqwali a'mali to gon tun ko a al batna to no so to na tulana so ko buji wajiyo no jiga na ko ba biye mu no le musulunci ma ko la ga gbe ga musulunci ila e diga ji la ilaha illallah muhammadun rasulullah mo ji ma ji sallah lole kiwa ne musulmi zauna ne man salla salatana wa takbala kiblatana wa kala zan ga di sallahu ce je wa kiblahu ti je ne nan zanne musulmi ka alul bidai wal ahwa'i lole ko al sunna ga alul bidai ba ta hadi ke ajiri da ya ga nan wuji kiya wuji dai mas'alayen ma'alaza ne yi musulmi wace ji la ilaha illallah wace ji muhammadun rasulullah wace mai ji sallah mai fiyazu mai ba kuranu nan alaza iri na na wazu musulunci wanda bukata yi shara tiji ya tuna wani na wani kafirci wunci ko bai shirka wunci ko ko na cikin zahiri gbangba bawa'an emi gbondoro bai emi gibe tawili bozin doro yana da wani ma bai hujje daga ba su kobe tu ciwi again mu ga jike ga ilimi aju etigan no ashuwa la ke aboyu jo ka je jo un ba tan ba ka shin uju uye ya ka shin ka shin no tun we gana no ko a ganin bata a ganin bata consider ma a je ma wani wuja an gole zai jima ku je ne bata ne rozuku ayi arrasikuna fil ilm ko ya ji gane ku wa na ga da shi an ta shi shi mun da ta zalin ku du musulunci wali zu soja bata da kali kpata, sai da to kpata, loka ga mun mun kpata, kpata, kpata, da kuwa ko na ndu ga dibo tinadi na an diri da ko lando na be pick up na diri da ga imam su to kali ta fike ce ne ga be pick up no no wa diri da no le e yiri na fi sabila yen na masiba wa mu e bo no ge yi za ji ka ti ri wen wen makio wen majajaya shi ge bon binjin chabu yi ataka gulu ji guta kafiro ukan zane mage juna yukan wululugwa wa use them freedom of speech afe fe be jan dini lalacha afe kulo an yite jinwa afi tina jibe ayi musulmi ja ko jiga ne ko e wa ne gan mas'alayan bayaniyan takafiri da sauransu man wuce ko jaga zai je wuya nan mun jiga gi makanta ja ji ga mi gangani be waya ngole ko amma be shirkaye da gwalaji wuce wa modi fiye wa mo ya bauyi misali ni nan zanen shi shi wuce zuji karatu ya tauhidi a nan roli a ga man sarrafa min ha shi an li gairi lahi wa mushrikun kafiru ko a ga man sarrafa min ha shi an shi an na nakiru wani ngole na na lawe te kibo wa ga umumu yan doro bani za ni gaji kuti kuti ji muji ibadu ya ke kuti ji ibada ibn anabi sallallahu alaihi wasallam ga man eh, man kana min billahi wal yawmil akhir ko no man kana halifan fa liyahlif billa man kana halifan fa liyahlif billah aw liyasu zan ga ji kutna waji kudi wasu ko ko susu to zan ga kuki ji be zan wuci na ji ce cha ne ki wa ga gojo hmm. wa ga wa shirka ji yes wa shirka ji amma to su shirka ta kengi yin na so hmm. wa ga da shugaban surfa minashi an lijin lillahi ban waji muskin dikin wazu musulunci waje abin yake waza na wazu musulunci wani hmm. ebona shi an nan so nga mala ebe shi sai da sai da lali critically ta asu ci ba just like that o ma de ba wo be guidance e mene jawo ka take ta fahimta bodi ga dandan wata take pie gan ba wo to wa jahalu man talqa min an-nas mu'jabun bi khatibihi yusli ila kulli man hazar qasim hmm. zinjani nga da ni ja ci ganin ga izanin karamin sani kukumi ne wuta take ji ọ take ji fari ya ga wuce ebogo you person need to be very very careful not to eh, a agan wasu ga tawi da ke kiri gangan shirka e, ebo so ku gongo inna allaha tika su kula bi fa bai zan ga lafu bacina wa da firu ma duna zalika liman yasha min na madina nun ga ba su eze kí nà dáná ale gan shirka yazu ya yazu ya bunga zunubin cewa dan ya ci wa guza waje kaza waje kaza nga ba so ko fa bi wa ba so ko mo azaba amma ku go jon azaba adola da ba bela bi kiyo adola da shi aljanna ko number 2 eh da ga yi shirka wuci ga unga tu ba ji so ko fa bi ka shi wa wa fa wa fa bi a ya zai ji shirka wuce a ta ce shirka wuce maji tuba ta kwa jiki a ta kwa fadin yo ga wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaid arba'ati qawaid ga to yake na zugun wa da yake kaida guni kara Allah ta'ala fi kitabihi kaida guni min na masuku tun ya fi niya lita tujo wallahu a'lam hmm a shabakati asali ne ya shabakati ne isa ne na isa ne ke isa isa ne lawai kan ehe ke wa gan atangi tsoci ba to jawo ya yodo na sanyi da wajen da kin wa ga gwen sani bu ma'ana ke wa ga atangi do ci tsoyawo ci ba ga wani da gobe ga gubu mun ya bugo shirka ade nciko ade tetengi ade nasona mun bi obe ga yusi mun bi obe egbe mun bi obe kiyon mun bi obe etun da sauransu ebogo ezu bi kiafu eza mu ya buya shirka to na sona to na tulanin ko ji gane ko woji ba da ya kabari ko waje tawafi ya kabari ko ko waje sallah ta ce kabaro ko ji kuti yanda sheyi ko ji kuti be an goci eh wada waje bokanci wada san ba ko eh waje bu to ya zangoci ji ma ni ga zangoci dabo na shi kutubi da gausi da wata bi da nuje bawi a jiga da kiye a sokona a tele tele ga zamu jiga representative ya sokona no le ne fata ya jona je gumo gani ba tauhidi ya gani da imaniyan zawangi na to ne lebu ye gogu kun ji an mun ji ri ni a mun ke gan rojina wallahu ala ru ja wa don ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk